amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen malam malam mai zanen hula gololo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba na Madina Yahaya da Kar Senegal da Alhaji Ibrahim ɗan Fulani jamhuriyar Nijar da Nasidi Ado Kano Zuru da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da kuma falalu mai farar ƙasa Zaria. Haka kuma ya buƙaci da a gaida masa da Dalhatu Manjos da kuma Yusuf mai taya sai Isiyaku mai taki tudun wada Zaria da baba shugaban talakawa da kuma Alhaji Zakariya Kaduna. Daga ƙarshe ya ce yana gaida manjo janar Muhammadu Buhari tsohon shugaban ƙasar Najeriya da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine malam malam mai zanen hula gwalolo a gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin, sannan kuma a gaida masa da Adamu Aliyu Ungulde da Igirma Isa Jega da Idrisu na Kande, sai Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Sani a shakura Mai Goro kasuwar birnin Kebbi. sai Yakubu Sanusi ga runduna da Salisu Isa Fana da Alhaji Murtala mai gyaɗa kwanta gora da ɗan Asabe mai fata ya wuri daga ƙarshe ce a gaida mashi da Zaidu Bala ƙofa sabuwar birnin Kebbi da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zakka a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Ali Kiraje Gashuwa shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da farko a gaida masa da Fatima Lui, da fatan tana lafiya tare da sauran abokan aikinta Amin. Ya kuma ce a gaida masa da Alhaji Tijjani Gashuwa NNPC Garki Abuja da Alhaji Ahmad Danta ta Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos sai Hajiya Khadija Kasim Gaidam Habib Ban Kaduna da Hajiya Ake Gaidam da kuma Hajja Madam Gaidam da Hajiya Salma Gaidam da kuma Hajja Yani da Dudu Wale matan shugaba Sabi'u Gura ta Gaidam. Yana kuma gaida malam malam mai zanen hula gwalolo ƙaramar hukumar gamawa jihar Bauchi da hajiya Umma mai riga ita ma a ƙaramar hukumar gamawa da hajiya Umma Lami gamawa da Alhaji Halilu wato Halliru na Alhaji Salele Gashuwa. da haji yayi alhaji salele gashuwa da alhaji malam na alhaji salele gashuwa da kuma alhaji magaji na alhaji salele gashuwa da alhaji baballiya na Alhaji Sale Lagaciwa da Fatihu na Alhaji Sale Lagaciwa. Sai daga ƙarshe ce a gaida masa da Nuruddin Ibrahim Adam a kanin Dabo tarayyar Najeriya. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Ali Kiraji Gashuwa shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu na farko. Fatuma Dara, Fatuma Tuma da gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi, jihar Katsina, tarayyar Najeriya. Ya kuma ce a gaida masa da gaisuwa ta musamman ga Mustapha mai kayan miya gashuwa da Yahaya na Madina da Kar Senegal da Abdullahi Jibrila a garin Kirbi Kamaru da kuma Abba Muhammad Nuhu Kano sai Yusuf Bazuka gwalolo da kuma Ali Wase Rimin Uku Lafiya. yana kuma gaida ni mai gabatarwa mun gode kwarai Yahaya Abubakar Karfi malumfaci da fatan kai ma kana nan cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Abdullahi Jibrila Kirbi Kamaru, shi ma ya buƙaci da a gaida masa da abokansa da ‘yan uwansa. Na farko dai ya ce yana gaida Musa da Yusuf Mai Gwanjo da kuma Ya'u Wanzam na Halima da Muhammad garin Bertuwa gabashin ƙasar Kamaru Yana kuma gaida malam malam mai zanen hula a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, yana gaida Uba Garba Rediyo Nagarta Abuja, da Ibrahim Yakubu a Kadunan Najeriya da Usman Sambo da Mariya Ibrahim muryar Najeriya a Legas. Yana gaida Saidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da Aliyu M. Aliyu ɗan agaji jiga. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Ya'u Ubaliyo Abubakar Abujan tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Abdullahi Jibrila Kirbi Kamaru. Masu sauraro ga faifan da ke gaba. Joseph toma ku shagala kuna sauraron filin zaɓi son kaya! daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin gari jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar Liman Likina Shuni da Abdulaziz Umar Rima Bezin Kwatas Sokoto da Nura Haruna Mai Karfe Funtuwa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Aminu Mai Shayi Taraba da Shehu Ibrahim Dange da kuma Abubakar Magawata Dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto tarayyar Najeriya. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta sai Alhaji Awwalu Rimi mai shadda da Ahmed Idris Rimin tsiwa hakimin rigasa Kaduna sai shugaban zaɓe na Najeriya Alhaji Jibrin Garkuwan Barnawa da Alhaji Muhammadu Awaisu kafin ta gamawa da iyalan shugaba inunu mai dankalin turawa da kuma alhaji mamman dan buwai harshe mai zama tsakanin haure yana kuma gaida alhaji yusuf tsiga tafi da unguwar shanu da likita alhaji abbarori layin kasuwar mata fage kano sai shugaba alhaji ali elvis kofar wambai kano da alhaji muhammadu kande faya sabis sokoto da alhaji mustapha sabo zid matas gena unguwar tambari zandar sai Alhaji Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press Kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari jihar Kano tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da yanzu haka yake bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Adamu Aliyu Ungulde da ke zaune a jihar Legas tarayyar Najeriya. ya buƙaci da a gaida masa da Muhammad Awaisu kafinta gamawa, da Kasim Abubakar gamawa, da Kamisu Shehu Jazuli gamawa, da Surajo Telan 'yan sanda Ikara, da Ahmadu Abacha Macina, da kuma Adamu Aliyu Amo Katsina. yana kuma gaida Adam A. Eh, Adam Gashuwa da Shamaki Ubala Gashuwa da Umar Fo'eba Gashuwa, sai Ahmed Indiya Gashuwa da Isa Mai Kati Gashuwa da Musa Ɗan Iyan Legas Katuzu da kuma Muhammad Mai Bukar Dambuwa, sai Umar Mai Bukar Dambuwa da kuma Naziru Sabu Gusau. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sade Sa'idu Daura Katsina da Bilkisu Babangida Azare da kuma Bilkisu Babangida na muryar BBC Hausa, sai Isufu Mamman shi ma a rediyon Deutsche Welle. Yana gaida barista Musa Abbas da kuma Khadija Aliyu Ungulde da Zainabu Aliyu Ungulde da Halima Aliyu Ungulde da kuma Abdullahi Aliyu Ungulde da Haruna Aliyu Ungulde da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya tare da ɗaukacin al'ummar garin Ungulde. Mai gaishe su shine Aliyu Adamu Ungulde da ke zaune a jihar Legas tarayyar Najeriya. Ma sauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin kada ku shagala muna watso muku ne da shi kai tsaye daga nan birnin Beijing. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen sahabi da baban yara, yaran tambayi ɗan gwangwani kasuwar kakuri Kaduna. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da yaran Shehu Mati ƙauren wali mai unguwar Maƙera. da kuma Hajiya Hafsatu Mai Tuwo Kano Club suna gaida azumi da Rabi Matan Sallau ɗan Mato Tokarawa Kano da Mustapha yaran Malam Malam mai zanen hula Gwalolo da yarinya 'yar makaranta Nusaiba. ‘Yar Yakubu mai kuɗi mai ziza kakuri da Ahmed da Muktar yaran Alhaji Sahabi mai kaji kakuri da Ramatu da Rilwanu yaran Sule Soba mai gyaran lantarki mai makera sai Rahama matar Nasiru na Affa ɗan jin daɗi kasuwar kakuri da yaran audu na yalwa mai abokan rani sambauna sai daga ƙarshe suka ce a gaida musu da yaran yusuf yusuf mai kayan loki a Fortis kuma jihar Yobe tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya. Masu gaishe su su ne sahabi da baban yara yaran tambayi ɗan gwangwani kasuwar Kakuri Kaduna. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai mu na yau da kullum Comrade Abubakar Adamu Jalingo unguwar maji daɗi a nan Jalingo jihar Taraba. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Bala mai kayan zaƙi hanyar kafi a Kwanga. Da buba mai manja yaro mai naira maye balwa. da PRO Alhaji na Lado mai albasa Mamusu Agege da Ɗahiru Leran Bauchi mai nama Wamba da Shehu Kashimu mai shayi tudun wada Jalingo da kuma shugaba Salisu Bob Tilaka Man of the People Guyuk. Sai idi mai laima bakin mobil a kwanga Nasarawa da Amadu Kawuro Jibir Mubi Adamawa da Alhaji Ubabala Abdullahi na Atiku Turakizim. Daga ƙarshe ya ce yana gaida matarsa Habiba Comrade Abubakar Jalingo da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Comrade Abubakar Adamu Jalingo unguwar maji daɗi a Jalingo jihar Taraba. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Mariya Ibrahim Adam ta kuma buƙaci da a gaida mata da Zulaiha da Malam Abdulkadir Ibrahim. da Malam Nuruddin da Malama Jamila Ibrahim da Malama Hawwa, da kuma iyalan margayi Ibrahim Adam mai ishiriniya ciro mawa kofar wambai Kano da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Mariya Ibrahim Adam. Ma sauraro ku ji wannan faifai. Yara musa su lokal. Madalla. Kada ku shagala filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Miss Hadiza Kumatu Alhaji Gambaringin Sabon Garin Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a miƙa mata da gaisuwanta da farko zuwa ga babanta Alhaji Gambo Ringin sai mamanta Madan Zainabu Abu. Tana gaida Alhaji Hamisu mai kayan miya da Habu makaniki injiniya lange-lange da matarsa Madan Ailo Habu. Tana gaida Ismaila na Alhaji Awwalu Tabako da Alibuge na Alhaji Kiraji Sabon Gari da Mustapha mai kayan miya da matarsa Madan Kande Mustapha. sai malam malam mai zanen hula gwalolo da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Miss Hadiza Kumatu, Alhaji Gambaringin Sabon Garin gashiwa, Jihar Yobe, Tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Mu'azu Ibrahim a Bambale birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Abu Dalib mai wake da ke Ibrahim Taiwo Road Kaduna da Ibrahim Alaramba Nasarawa Kalgo Jaji. Da Alhaji Muhammadu Mai Kwano Hayin Ojo Zaria, da Alhaji Kabiru Kafinta Hayin Ojo Zaria, da Bature da Boza Unguwar Kalgo Ɗan Jaji Kaduna. daga ƙarshe ya ce yana gaida Umar Sani Amaru Zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Mu'azu Ibrahim Bambale birnin Zazzau jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Gaisuwa na ƙarshe a wannan fili na musamman ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin muke miƙa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga madamman magaji Ananu, shugaban mata masu sauraron sashen Hausa na jamhuriyar Nijar da ke birnin Yamai. Muna kuma gaida yan yayi mai masa ita ma a unguwar Sabarut a birnin Yamai jamhuriyar Nijar da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya da ɗaukacin masu sauraronmu na nan sashen Hausa gidan rediyon ƙasar Sin. Da haka muka kammala shirin gaba ɗaya na filin zaɓi sanka kamar kullum. Jamila ce ta sada ne da ku ni kuma Fatima Ino Jibril na karanto muku yadda kuka ji daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. harkan duukul mukonzo godama nyaita konzo gaabei makalaka konzo Nijeri alazakan kai hannu bai barase dama yaka kai koi nama boro buna fanasi sanni yanisi kulama yaka haru ka dama nini se Allah na bai nisi borano masanan borama da ba mani kura se warsa sir koi allah taala ana kare harramai samatani sitti mai ga warsa sir koi matal kano